safiyar talata sha ɗaya ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da shida ga watan jun shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shine kasar na ɗari da talatin da uku daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imamul muhaddithul mufassirul faqih abu abdullah muhammad bin abi bakarin zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam al-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mausu'a ne akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya gudanar da al'amuran rayuwarsa da addini da alaƙarsa da al'umma malamai suna jinjina ga ibn qayyim duba zuwa ga wannan katafaren aiki da yayi musamman saboda lura da cewa ya rubuta littafin asad da ya yi tafiya zuwa ƙasar makka don aikin hajji nesa da iyalansa nesa da littafansa nesa da kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna ci gaba da bibiyan al-imam islam ibn qayyim al-jawziyya rahimahullah a inda yake ta mana karatuttuka dangane da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama game da ibadar aikin hajji a karatun da ya gabata ya fara mana magana akan hadisin da ya zo akan bayanin wani wani ɗaya daga cikin musulmai wanda ya ainihin faɗi a filin aikin hajji din wajen Arafa kuma dabba shi ta taka mishi wuya Allah ya mushi rasuwa da irin jana'izar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi nuni akan ayi masa yayin inda yake fitan mana da hukunce hukunce na fiqhu akan wannan hadisi mu tashi yayin da yake cewa al rabi' hukunci na hudu daga cikin hukunce hukunce wanda yace akwai guda goma sha biyu a cikin hadisin shine malam yace anna taghayyur al-ma'i bit-tahirat la yaslubuhu cewa ruwa idan ya cakuɗe da abin da yake mai tsarki ne kamar magariya kenan a bisa wannan sura to baya ciratar da ruwan daga tsarkinsa ruwan zai ci gaba da tabbata a matsayin mai tsarki kama huwa mazhabul jumhur kama yadda haka yake a mazhabin mafi yawan malamai wa huwa anassu ar an ahmada shine zance mafi tabbatan nasantuwa mafi karfin ruwaita daga mazhabin imamu ahmad wa in kana al-mutaakhiruna min ashabihi ala khilafihi duk da ike eh, na baya-baya daga cikin masu bin mazhabin imamu ahmad to suna sabanin wannan a ganin duk sanda wani abu mai tsarki ya fada cikin ruwa to ya bata tsarkin ruwan walam ya amuru bi ghaslihi ba'da zalika bima'in qarah kasancewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ayi ma wannan bawan Allah wankan gawa a sanya mishi ruwa a sanya kuma magariya to kaga yanzu magariya shine wani abu mai tsarki da ya fada cikin ruwa to shin wannan wankan da aka mishi da magariya ruwan magariyan nan na da tsarki ko bai da tsarki shine mala yace wannan ruwan magarya yana da tsarki ina muka gane haka saboda bayan an gama mishi wankan manzo Allah bai ce a sake mishi wanka bima'in qarahin da ruwa wanda yake fiyo wanda babu komai a cikin shi ba fiyo ta wannan leda ba qarah shine ruwa gare-gare wanda babu komai tatacce ina fata mun gane wannan to da a ce wannan magarya ba ta da tsarki to da dole ne bayan an gama mishi wanka da ruwan da aka cakuɗa da magarya sai a zo kuma a sake yin wanka da ruwa wanda yake babu komai a cikinsa to daga nan ne malamai suka fitar da wannan fikihu akan cewa duk inda aka samu wani abu wanda asalin shi mai tsarki ne in ya fada cikin ruwa to ruwan yana nan a matsayin ruwa mai tsarki za a yin ayyukan ibada da shi matukar bai canza suna zuwa wani abu ba mu kiyaye dan misali za a iya saka ma ruwa mahaɗi na zoba rodo to yanzu wannan ruwan yana da tsarki in ya taɓa ka ba na jasa bane amma sunan shi ya canza sunan shi ruwa ko sunan shi zoba rodo sunan shi zobo ko to ba za a alwala da shi ba amma da tsarki mun gane haka aka saka mishi wata madda kowace iri ce in dai bata canza mai suna ba daga gamagarin ruwa zuwa wani abu to za a yin ibada da shi idan ko ta canza mai suna zuwa wani abu daban babu magana ibada amma tsarki na nan tare da shi saboda wannan abin da ya fada cikin shi mai tsarki ne ina fata mun gane wannan to a wannan yanayin magaryar da aka saka bata canza mai suna ba yanzu sunan shi ruwa amma wanda akwai magarya a cikin shi don haka aka yi wanka na ibada da shi kuma ya tabbata haka insha Allah bal amara fi ghasl ibnatihi an yaj'alna fil ghaslati al akhirati shay'an min al kafur kaga a cikin wankin da aka yi ma yarsa din nan matar Usman dan Affan radiyallahu anhu wa anha da yasa su ummu atiya kamar da muka ji a baya a hadisin bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sanya a sanya wani abu na turare a ciki to kaga shi ma turare ai wani abu ne wanda ba ruwa bane ba kamar da zaka ɗebo ruwan zafi ne ka sirka da ruwan sanyi ba dukan sunan su ruwa don ka ɗebo tirare ka zuba a cikin ruwan da zaka yi tsarki da shi har yanzu dai sunan shi ruwa babu lafi za a yi amfani da shi ina fata mun gani kamar yadda aka saka ma wannan ruwan na wankin ƙarshe da aka yi ma wannan baiwa Allah aka sanya ainihin turare na kafur kamar yadda kuma har yanzu wannan shine sunna game da ainihin wato wanke gawa idan aka zo wanka na ƙarke za a samu kafur a danda shi in ba a samu ba a samu duk wani abu da ya zama turare sawa'un na ruwa ne ko na gari ko wani abu makamancin haka ko kuma a yanzu ana iya samun turarurruka irin na icce sai a daka su to sai a zuba a cikin ruwan yadda ruwan zai yi ƙanshi sosai sosai sannan sai a zuba ma ainihin wannan gawa walau salabahu tuhuriyya lanaha anhu da a ce wannan kafir din ya kwaɗe ma ruwan wato tsarki da manzo Allah bai bari ayi amfani da shi walaysa alqasdu mujarrad iktisab alma'i min ra'ihatihi ba wai kuma ana son ruwan kawai ya samu kanshin turaren bane hatta ya kuna taghayyuran mujawara ballantana ka ce a ai sun samu canzawa ne saboda makwabtaka da juna bal huwa tatyibul badni wa taslibuhu wa taqwiyatu an sanya kafir din ne dan ya ƙara ma jikin lafiya da tsarkakewa ya kuma ƙara mai ƙarfi jikin mamaci idan an sa mishi wannan kafir din wannan yakan hana a kwanakin farko da zai a cikin kabarinsa yakan hana ƙwari su taba shi yana da wannan kariya ina fata mun gane wannan don haka yana da amfanin shi na musamman hasali ma ba a cika san a sa wani abu ban ba shi ba sai an rasa wa za inna ma yahsul bi kafurin mukhalat illa mujawirin kuma wannan abun yakan faru ne da idan an sanya kafir din a cikin ruwan ba wai kafir din ya zo kusa da ainihin ruwan ko kusa da mamacin ba wannan dai hukunci game da cewa duk abu mai tsarki da ya taba ruwa baya gusar da shi daga barke shi al khamis hukunci na biyar ibahatul ghusli lil muhrim wannan yana nuna cin cewa wanda ke cikin harama mai rai zai iya yin wanka in ya zan an yi ma mamaci wanka kuma manzo Allah ya ce har yanzu mamacin nan yana matsayin mai harama to wanda yake mai rai yana cikin halin aikin haji idan bukata ta kama zai iya yin wanka wa qad tanazara fi hadha Abdullah ibn Abbas wal Miswar ibn Makhrama an samu sahabban nan guda biyu sun tattauna da juna sune Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma da kuma al Miswar ibn Makhrama radiyallahu anhu suka yi tattauna akan mas'alan fa fasala bainahuma abu ayyubal ansari bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi ta'sala. wa huwa muhrimun sai babban sahabi abu ayyuba radiyallahu anhu ya ba su ainihin wato ya raba gaddama tsakankaninsu da cewa ai annabi alaihi salatu ya yayi wanka alhalin yana cikin harama ma'ana duk da an hana mai harama gayu da sauran abubuwa da suke bayuwa zuwa ga kwalliya amma yana iya wanka don bukata don jin zafi ko janaba ko zai canza ihraminsa wancan yayi datti babu laifi yana iya wanka don haka wattafaqu ala annahu yaghtasilu min aljanaba malamai sun hadu gaba daya akan cewa zai iya wanka don janaba wacce riwaya ta cewa manzo Allah yayi wanka al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita da Muslim da al-Imam ainihin wato ad-Darqutni da Baihaqi duka sun fitar da ita walakin kariha maliku rahimahullahu an yughayyiba ra'sahu fil ma'i sai da imam malik yake cewa a wurin wankan to kada mutum ya nitsa da kanshi cikin ruwa kada ya sa a ce ruwa ya sha makance iyakan shi kamar yana yi a cikin baf ko wani rafi ko kududdufi ko ko abu makamancin haka to kada ya nutsar da kanshi cikin ruwa saboda idan yayi haka li'annahu naw'u sitrin lahu zai zama kaman ya lullube kan an ce kada ka lullube kanka da rawani ko da wani a hula ko wani abu to in ka shige cikin ruwa ka nutse maliku ya ce wannan ma ruwan ya lullaba ka ina fata mun gane wannan da kyau wa abahu shafi'i okay an annahu la ba'ata bi mala ce amma abin da yake ingantacce babu laifi game da lullube kai da ruwa ko yin kurme faqad fa'alahu umar ibn al-khattab wa ibn abbas dan an san waɗannan sahabbai sun aikata radiyallahu anhu as-sadisu al-hukmu as-sadisu anna muhrima ghairu mamnu'in min al cewa shi mai ihrami ba a hana shi mu'amalantar ruwa ba kenan kuma ba a hana shi mu'amalantar magariya ba wa qad ikhtulifa fi zalika amma an yi sabani game da haka fa abahahu ash-shafi'i wa ahmadu fi azharir riwayatayn anhu aka samu al-imamu shafi'i ah, rahimahullah da al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullah waɗannan manyan malamai suka nuna halacci al ahmad a cikin riwayar ta fitowa fili daga daga gare shi wa mana aminhu malikun wa abu hanifata aka samu kuma Alimamu malik da Alimamu abu hanifata nu'man rahimahumullah waɗannan malamai su kuma suka ce a kar'ai kar'ai amfani da ruwa ko magarya wa ahmadu fi riwayat ibnihi salihin anhu da kuma imamu ahmad a riwayar da salihu ya rawaito daga gare shi qala yace fa in fa'ala ahada idan mutum yayi amfani da ruwa da magarya zai bayar da ainihin hadaya wa sahiba abi hanifa malaman nan guda biyu ɗaliban abu hanifa muhammad ibn al kenan ashaibani da abu yusuf al-qadi rahimahumallah suka ce in fa'ala fa'alaihi sadaka in ya aikata to sai ya bayar da wata sadaka malam yace walil mani'ina thalathu ilal wanda suka ce bai halasta ba sun kawo magana guda uku a matsayin dalilai ihdaha magana ta farko annahu yaqtulul hawama hawama min ra'si suka ce me ya hana me yasa aka ce idan idan duk da ya halasta mutun yayi wanka amma in yazo wanka kar ya saka ainihin wato magariya a wanka suka ce saboda magariya tana kashe ƙwari masu cutarwa da suke jikin mutum su ƙwarƙwata da fici-fici da sosa gaye da makamantansu idan mutum ya da su a jikin shi idan ya saka ruwan magarya a jikin shi za su mutu min ra'asihi a kan shi wa huwa mamnu'un min at-tafalli ko kuma an hana ma'aikacin aikin haji daga ƙoƙarin tsarkake tufar shi daga barin ƙwarƙwata shine at-tafalli tankiyatu thawb min al-qummal an hana shi an hana shi wannan gayi to in yayi haka da wayau yayi wannan abin kenan asaniya illa ta biyu annahu taraffuhun suka ce ai wannan gayu ne da jin dadi da da cakarewa wa izalatu sha'afin yunafil ihrama da kuma kawar da datti wanda ya saba ma asalin manufar ihrami الثالثة أبناؤك رسولك وسكة أنه يلتئذ رائحته يلتئذ رائحته zai dinga jin daɗin ƙanshin kamar yadda mai sanya turare a jikinsa yake jin daɗin ƙanshin turaren da yake tashi kusa da shi to wanda ya saka ainihin wato ruwa mai magarya yayin wanka zai dinga jin ƙanshin magariyan ya zama kamar ya saka turare fa ashbaha ba sai ya zama kama da turare wala yusamma wala siyamal khatamiyyu musamman ma ainihin wato wanda ya saka ainihin a a magariya wadda take an cakuɗa ta da alkhatami shine kanwa kanwa wadda ake sata don wanke kai kun tana mai wannan magana a can baya wal ilalu salaf malam yace duk waɗannan dalilai guda uku wahiyatun jiddan masu rauni ne rauni na ƙwaran gaske wasawabu abin da yake daidai jawazuhu lin nafsi wato ya halasta saboda wannan nassi na labarin wannan bawan Allah da Allah ya mishi rasuwa a ainihin ranar arfa walam yuharrimu Allah wa rasuluhu alal muhrimi izalata sha'afi bil iqtisar ai Allah subhanahu wataala da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama basu haramta ma mai ihrami kawar da wani datti ta hanyar wanka ba wala qatlil qummal ko basu haramta wa mutum kashe kwarkwata ba walaysa sidru min at-tib fi shay'in kuma duk wanda ya san magariya ya san ba sunanta turare ba ba nau'i ne na turare ba don ta da kanshi bai nufin ta zama turare ba kowane abu ne mai kanshi yake matsayin turare ba sai in sunan shi turare ko yana aikin turare akwai furanni masu kanshi amma ba a saka su a jiki da sunan turare akwai abinci mai kanshi ba ka zuwa ka ɗebo kanshin ka zuba ka ce turare ne na fata mun gane alhukumus hukunci na bakwai annal kafana muqaddamun alal miras cewa shi likafani wajibi ne a gabatar da shi akan gado ma'ana kafin a zo magana akan magada da abin da za su samu a cikin abin da mutum ya bari sai an gama mushi ainihin sutura ko da sutura na za ta cinye baki ɗayan dukiya wa aladdain kuma za a gabatar da shi akan bashi li'anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara an yukaffana fi bai. manzo Allah ya ce ku mushi likafani da tufafin shi guda biyu ولم يسأل أن ورثت an wirasat an وراء an وارثي bai tambaya إنا ina ولا ba wala an dainin كو bai tambaya ko in akwai bashi ba walau ikhtalafa al-halu da a ce ba haka hukuncin yake ba to da za a tarar manzo Allah sallallahu zai tambaya ko akwai bashi akan shi ko akwai magada sannan an gama basu sannan ayi bayani akan to in abin ya isa ayi mashi likafani wa kama anna kiswatahu fil hayati muqaddamatun ala qada'idihi kamar yadda a rayuwa suturar da zaka saka tana gaba da bashin da ake binka in ka karanta al-Imam al-Qurtubi ya tattauna wannan mas'ala a cikin littafin shi na at-tafsir karkashin aya fadin Allah ainihin wato fa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisara wa an tasaddaqu khairul lakum wanda ake bin sa bashi idan aka zo za a biya bashin don yana cikin kunci da talauci Allah ya ce wajibi ne a jinkirta mai haske ya samu da kuma za ka yi ƙoƙari ka yafe mishi to da ya fi alheri shi ne malamai suke cewa wannan inda mustahabbi ya fi falala fiye da farin lakin domin jiran shi har ya samu wajibi ne amma yawan mustahabbi ne wa an tasaddaqu khairun lakum amma yawan kaga da aka mishi eh, ta'abiri da khairiyya ya fi falala fiye da jira din wannan ga wanda bai da shi sai sai al-imamul uh, qurtubi abu abdullah ya kawo maganganu yace to ya zai a gane ya samu maisara menene definition na fanadhiratun ila maisaratin menene wadata shine zama yana da abu za'id akan abin larura yace to larura ita ce sutura da wurin kwanciya da abin da zai ci in yana da wani abu da ya dora akan haka alkali ya bincika to yanzu yana cikin wadata yana da abin da zai iya ajewa ya asusu ko ya shiga adashi ko kuma ya kwana da shi bai cinye ba to wannan ya zama mai tsara sai a karba sai a ba masu bin bashi a shahidi shine wato ba za a ce dan ana bin ka bashi a kwabe ma riga ba yadda mutane suke dinna a ce cire rigar jikinka ai mata kuɗi a biya ba daidai bane ina fata mun gane wannan wa kadhalika ba'dal mamati kamar yadda a rayuwa Suturar ka tana gaba da bashin da ake binka to haka bayan mutuwa suturar da za a yi maka tana gaba da bashin da ake binka wa hadha kalamul jumhur wa fihi khilafun shadhun la yu'awwalu alayhi yace wannan ya saba wannan shine magana mafi yawan malamai akwai wani sabani wanda yake sabani ne ya fandare ma tafarkin daidai ba a ba a wani kallon shi al-hukmu sai hukunci na takwas jawazul iktisari fil kafni ala thawbayn halaccin wato idan an zo yin sutura a takaitu akan abu guda biyu sutura kwaya biyu duk da asali sunna shine guda uku a ainihin wato gyauto da kuma lifafi guda biyu to amma babu laifi ana yi takaita akan kwaya biyu din nan kawai wa huwa izarun wa rida'un shine a ce an yi wa mutum kwarjalle da kuma mayafi wa hadha qaulul jumhur wannan shine magana mafi yawan malamai wa qala al-qadi abu ya'la al-imam al-qadi abu ya'la muhammad bin al-husayn al-farra wannan babban malami daga cikin malaman hanabila mai littafin tabaqatul hanabila da littafai da dama wanda ya rayu a ƙarshen ƙarni na ainihin biyar a tsakiyar karni na biyar amin ya rasu da shekara 458 kamar shekara 900 kenan da 82 da rasuwar shi Allah ya gafarta mai a cikin watan ramadana irin haka ya rasu Allah ya mishi gafara to wannan malami yace la yajuzu aqallu min thalathati aswabin inda al-qudra bai halatta a gaza daga uku ba in dai akwai hali li'annahu law jaza liktisaru ala thawbayn domin inda zai halatta a tsaya akan biyu din lam yajid taksinu bi thalathatin liman lahu aitamun to da za a ce duk wanda yake da marayu bai halatta ayi uku ba yin ukun zai zama an yi barna kenan ta dukiyarsu was sahihu khilafu qawlihi ibnu al-qayyim yake cewa abin da yake daidai shine sabanin maganarsa wa ma zakarahu yanqudu yunqadu bil khashani ma'ar yace abin da ya faɗa za a iya warware ta cewa idan aka samu alkhashan. tufa rough lalatacce wanda ba sabo ba wanda ba mai kyau ba ma'ar rafi'i ga kuma tufa wanda yake sabo mai tsada mai nagarta da wanne ya kamata a yi wa mutum ainihin likafani wasu malamai suna ganin a sa mushi mai kyan nan yafi saboda ai mushi kyakkyawar shiri dan wannan rana na ɗaya daga cikin ranaku muhimmai a rayuwarsa ranar da zai gamu da Allah amma tsakani da Allah maganan nan da Ibn Qayyim ya kawo tana shafan na aikin haji ne kawai amma a wajen aikin haji to a tsaya akan asali ukun nan domin shi yanzu wannan na aikin haji hukuncin shi ya saba da sauran hukuncin gama garin mutane ne da suka rasu idan mutum ne ya rasu a wajen aikin haji likafanin shi abinda suna ta tabbatar shine guda uku sai a wadatu akan wannan uku kar a ce bari a koma biyu amma a aikin hajji to shine ake tsayawa akan biyun nan saboda shi kuma zai shiga ne ya isa lahira a irin yadda yake a matsayin shi na musulmi da ke halin ihrami in ya so sai a bar wannan hukunci a matsayin halasci ga wanda ba a samu ba kamar yadda ya faru da sahabi mus'abu dan umair wanda ba shi da likafani sai rigar da ke jikinsa aka yi masa likafani da ita sahabbai suka bada labarin cewa kamar da ainihin Abdurrahman dan Auf ya bada labari a cikin hadisin Bukhari idan aka jari ga ta rufe kai sai kafa ta fito in aka jari ga ta rufe kafa sai kai ya fito to kaga wannan a bisa halin kunci da rashin wadata ke amma idan akwai wadata da kunci za a kyautata mutum da sa a yi mishi guda uku din nan sannan kuma za a yi mishi tufa wanda yake mai kyau wanda babu shuhura a kai babu nuna tsananin talauci ko nuna tsananin wadata da isa a yi mishi da tufa matsakaici wannan shine abin da yake sunna insha Allah karanta littafin ahkamul janaiz wa bid'uha ta malam Muhammad bin Albani Allah ya gafarta musu gaba ɗayansu al-hukmu tasi hukunci na tara annal muhrima mamnu'un min at-ti an haramta wa ainihin mutumin da ke halin ihrami ya zan amfani da taurari li anna nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yumassa tiban manzo Allah ya hana a sanya turare ma'a shahadatuhu lahu annahu yub'asu mulabbiyan ka hada wannan da shahadar da ya masa cewa za a tashe shi ranar alkiyama yana ta labbaik Allahumma labbaik wa hadha huwa al-aslu fi man al-muhrim min at kasancewar haka wannan shine zama asali game da haramtawa mai ihrami ya ainihin wato sanya turare wa fi sahihaini min hadith ibn umara la talbasu min ath-thiyab shay'an massahu warasun aw Faranu. kar ku sanya wani turare wata tufa wanda wars turare wanda yake ana shafa shi turare ne na ainihin wato dan itace ne da ake dandakawa sai a shafa wa riga kamar da ake ainihin wato a shafa mata rini ko makamancin haka au za'afaran ko turaren za'afaran kar ka sanya tufa a aikin haji wanda ɗaya daga cikin nau'o'in turaren nan ko wani turare daban ya shafe su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim wa amara allazi ahrama fi jubbatin ba'adama ma tabakh tadammakha bil khaluqi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum wanda ya dauki harama a cikin wata babbar riga bayan ya riga ya cakuɗa ta da al khaluq da ainihin turare an za'a anhu al khaluq shine turare irin turare mai kanshi mai kanshin karfi ko mai karfin kanshi wanda yake damun mutane manzon Allah ya sa shi ya cire ta ya ainihin canza wa yugsala anhu asaral asarul khaluq in bai samu ba to ya je ya wanke wannan turaren shi ma wannan hadisin bukhari da muslim suka fitar da shi fa ala hadhihi al ahadith thalathati man'i hadisai guda uku ne duka hani na magana akan turare ke kewaya hadisi na farko shine hadisin wancan mamaci hadisi na biyu la talbasu min athiyabi ma eh, shay'an masawwarsun aw afranu hadisi na uku shine hadisin wannan mutumin da manzo Allah ya ce cire rigarsa ya cire wannan babbar riga da ya irami da ita ya je ainihin wanke wa asrahuha wanda yafi fitowa fili hadhihi alqissa qissa wannan mamaci fa inna nahaya fil hadithain al-akhirain inma huwa an naw'in khassin min at-tib kaga shi a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tarare kawai gaba daya a waɗannan hadisan guda biyu kuwa da hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin wannan mutumi to an ambaci wani nau'i ne na tarare sananne la siyamal khaluq musamman shi al-khaluq fa innan nahaya anhu amun fil ihrami wa ghairi shi turare irin wannan wanda yake ainihin wato turare ne kamar na yan bori mai tada ainihin ah, hayyasa mutane ciwon kai manzo Allah ya hana sanya shi a ihrami da kuma ma wajen ihrami babu kyau ka sanya turare da dinga cutar da mutane duk turare da idan ka saka mutane idan sun ji kanshin za su cutu za su yi korafi cewa wani irin turare ne wannan wani kake sa shi to babu kyau ka saka shi dan ya bayi zuwa ga cutar da ƴan uwanka bil adama kuma ta banda bil adama mala'iku ko wasu halittu da suke kusa su ma suna cutuwa da shi to babu babu babu kyau sanya irin wannan sawabun a halin ihrami ne ko a wajensu. wa idza kana nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha an yuqarraba tiban aw yumassa bihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya kasance ya hana a kusanto da tarare ko a sanya tarare a jiki a halin ihrami tanawala zalika ar wal badn was siyab to wannan ya hada karka sanya shi a kanka karka sanya shi a jikin fatar jikinka karka sanya shi a jikin suturarka wa amma shammuhu min ghairi massin to amma shinshinar turare fa akwai turaren da shinshinar sa ake fa inna ma harramahu man harramahu bil qiyas wanda suka ce babu kyau ga mai aikin haji ya shinshina turare to wanda suka haramta wannan sun haramta shi ne bisa kiyasi akan sanyawa a kai da sanyawa a tufa da sanyawa a jiki alal misali kana cikin halin ihrami sai kaga wani turare ko da siya za ka yi a cikin garin makka shin ya halasta ka ɗauka ka shinshina babu nasi akan haramcin shinshinawa don ka ji ƙarshensa amma wasu malamai sun haramta bisa kiyasi akan cewa idan ka saka turare a kanka ko a jikinka ko a jikin suturarka dama mai kake so ka dinga jin ƙanshin yana tashi ka dinga jin daɗin ƙanshin ko to wannan jin daɗin ƙanshin zai faru har ga wanda ya ɗauka ya shinshina in zai siya kuma gane sai suka ce to don haka shi ma shinshinawa haramun wa illa falabdun nahayi la ya tanawaluhu bisarihi hanin da aka yi bai zo da bayani akan hana shinshinawa ƙarara ba wala ijma'a ma'lumun fihi yajibu al-masiru ilayhi kuma ba a haɗu malamai ba su haɗu akan cewa a hana shinshinawa ba balantana a ɗauki wannan a matsayin hujja walakin tahrimuhu min babi tahrimil wasail amma an haramta shi dan haramtawa irin yadda ake haramta abubuwan da ke kaiwa zuwa ga haram wanda ba su ne asalin haramun bi ainiha ba fa inna shammahu yad'u ila mulabasatihi fil badani was siyam domin abu na gaba da zaran ka shinshina to sai kaga kuma yana bayuwa zuwa ga shafa shi a jiki da tufa kamar yadda al'adance mai turare da ke zuwa ya siyarwa da mutane da ya same su zai budi ya fefesa musu a hannu to da ya fesa musu me suke sai su shafe hannunsu su shafa abu ba su sanin ma suna yin haka da sun ji kanshin za su shafa a fuskar su ko jikinsu to kaga kenan akwai wannan tsautsayin ga mai ihrami shi ma in ya shafa ma'ana in ya sa a hanci ya ji kanshin ta yi kawai sai ya shafa a hannun shi ko ya shafe a jikin shi da sanin shi ko ba da sanin shi ba to shi sa aka haramta shinshinawan saboda haramci ne na datse kofa da za ta bayu zuwa ga aikata asalin abin da yake haramu kama yuhramu haramun nazuru ilal al kamar da aka hana kallon matar da take ajinabiya wadda akwai aure tsakankaninku ba muharrama ba li'annahu wasilatun ila ghairi don wani yana bayuwa zuwa ga wasila zuwa ga abubuwan da ba shi ba tun daga ainihin wato yin magana ita wadda ta haramta keɓancewa da ita har kuma uwa uba zuwa ga yin zina Allah ya tsare malin yace kama yubahu nazaru ila amati almustama almustamat kama yadda kuma ya halasta ne okay fa innahu yubahu lil haja ko fa innahu yubahu lil haja وما حرم تحريم الوسائل وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة to amma ka sani da cewa abinda aka haramta saboda kasancewa shi wasila ne zuwa ga wata barna to yana iya yiwa ya halasta gwargwadon bukata aulil aulil maslahatir rajiha ko don wani abu na gyara wanda ya ya ainihin rajjahantu akan barna kama yubahu nazaru ilal amatil mustama shine yake bada misali yace ma'ana duk da aka an haramta kallo zuwa ga mace ajnabiya amma ya halatta ka kalli baiwa wacce kake yin cinikinta almustama wadda kake yin ciniki zaka saye ta idan ka je kasuwar bayi zaka sai baiwa wadda zaka yi sadaka da ita ko wani abu makamancin haka babu laifi ka kalle ta ka kalle ta kallon da zai ainihin kira ka zuwa ga ganin cewa eh ta dace ka siya kuma da kalli tufa ko mota ko wani abu da zaka siya wal makhtuba kuma wannan shi halasta ka kalli macen da kake neman aurenta kallon da zai bayu zuwa ga kaji abin da zai ja ka izuwa ga aurenta kaga asali suna cikin lissafin ajnabiyat amma aka halasta saboda maslaha wacce take ainihin rajiha wa man shahida alaiha da kuma mace wanda ke bada shaida akan ta zai kalle ta idan alƙali ya kira ka za ba bada shaida akan wata mata akan wani laifi da ake tuhumarta kai kuma kai ne shaida laifin zina ko laifin kaza za a tambaye ka wannan wace ce kafin ka ce wance ce ka juya ka kalle ta dan ka tabbata ita ce matar da ka gani tana aikata wannan laifin to anan ya halasta aw amiluha ko wanda yake wata hulɗa da ita hulɗa kasuwanci ko hulɗa karatu da karantarwa ko bayar da fatawa babu laifi anan kana iya kallanta dan ka san wace ce ina fata mun gano wannan au ya tubbuha ko likita wanda yake kula da ita yake duba ta a halin maras lafiya ce ita to wannan ma ya halasta ya kalle ta gwargwadon bukata duk waɗannan larurori ne da za a kaddarta su da bukatunsu wa ala haza malice karkashin wannan fa inna ma yumna'ul muhrimu min qasdi shammi tibi littarafuhi wal ladha abinda za a hana mai aikin haji dangane da shakan turare shine idan ya nufaci shakan turare dan ya ji littarafuhi dan shakatawa walladha dan jin dadi ba dan kasuwanci ba in dan ya shinshina ne ya tantance kanshin wannan irin turaren da yake nema ne ko kanshin wannan irin abin da aka rubuta ne a jiki to kaga yanzu kasuwanci yake to nan babu laifi fa amma idza wasalat ar-ra'ihatu ila anfihi min ghairi qasdin minhu idan ku zama kanshin ya kai ga hancin ka ne ba da manufarka ba aw shammahu qasdan listi'lamihi mun inda shara'i ko kuma ya zama ya shaka ne dan ya tantance wani iri ne a wajen saye kamar yadda muka yi kwatanci lam yumna amiru babu laifi akan wannan walam yajib alaihi saddu anfi ba za a ce da zaran ya jiyo kanshi ya toshe hancinsa ba ba za a ce haka fal awwal na farkon wanda zai ainihin shaƙe shi ba tare da sanin shi ba bi manzilati nazaril fuja ɗaya yake da kallon da zaka yi mace na fuja ba tare da kayi niyya ba kawai ga kawai sai ka ganta sai ka kau da kanka wasani na biyun wanda zai yi da gangan dan ya san kwalitin turaren bi manzilati nazaril mustani wal khatim ɗaya yake da kallon da mutum zai yi a sadda zai sai baiwa da kallon da mutum zai yi a san da yake neman aure wannan kaga da gangan yayi saboda yana da wata maslaha a ciki wa mimma yuwaddihu hadha da gaskiya abin da ke tantance maka wannan annal ladina abahu lil muhrimi isdamatu at-tibi qabla al-ihrami minhum man sarraha bi ibahati ta'ammudi shammihi ba'da al-ihrami wadanda suka ce ya halasta ga mai ihrami ya tabbata a cikin turaren da ya sanya bayan ihrami shine akwai turaren da zaka sa shi kafin ɗauka harami sai zan yana da ƙarfin da zai yi kwanaki ana jin ƙanshin shi a jikinka wasu malamai suka ce ba dole ne ka je kai wanka ka wanke shi shine istidama din to wanda suka ce haka a cikinsu an samu wanda ya fito ƙarara ya ce babu laifi ma bayan ihrami kana iya da gangan kashin shina wasarraha bidhalika ashabu sarraha bidhalika ashabu abi hanifata ɗaliban abu hanifa sun faɗi wannan ƙarara faƙalu fi jawami'il fiqh suka faɗa a cikin tafin jami'ar fiqi na Abu na Abu Yusuf la ba'asa an yashumma tiban tatayyaba bihi qabla ihrami suka ce babu laifi dan ya ji kanshin turaren da ya saka kafin ihrami qala sahibul mufid wa mai tafin al-mufid shi kuma yake cewa inna tiba yattasilu bihi domin turaren zai ci gaba da wanzuwa tare da shi fa yasiru taba'an lahu sai zama yana bin ainihin hukuncin sa liyadfa bihi adha ta'abi ba da ihrami dan ya ainihin wato tunkuɗe wahalar tafiya da yake ciki da shan wahala da yake ciki na ihrami fa yasiru sai zama kasahuri fi halis sa'il kaman sahur ne ga mai azumi yadfa'u bihi azal ju'i wal atashi fi sawm ana yin sahur ne dan a tunkuɗe wahalar yunwa da kishirwa a wurin azumi bi khilafi thawbi sabanin sutura fa innahu ba'ilun anhu yani santa daga sutura shi shi mai mai ihrami ya yayi ban kwana da sutura kakkiya da aka bayar da ya saka ta amma turaren yana nan a jikinsa da aka in ya ji ƙanshin shi babu laifi kamar da abincin da ka ci da asuba yana baka ragowa energy tsawon wuni wanda zai hana ka jin yunwa ka galabaita kamar yadda wanda bai sahur ba yake galabaita kaga ba za a ce ai tunda akwai abinci a cikin ka azumin ka bai ba dan ai abincin ka ci shi kafin fara azumi to haka turaren da ka sanya kafin fara ihrami ko da ka ji kanshin shi baka yi laifi ba ina fata mun gane kiyasi wa qad ikhtalafa al-fuqaha hal huwa mamnu'un min istidamati yace amma dai dama malamai suna da sabani akan shin an hana ka tabbatuwa a cikin jin kanshin turaren da ka jiyo da ka sako kafin ihrami kama huwa mamnu'un min ibtida'ihi kamar da aka hana ka fara sanya turare a cikin ihrami aw yajuzu lahu istidamatu ko ko ya halasta ka tabbata a ciki ala qaulaini a bisa zance guda biyu fa mazhabul jumhuri jawazu istidamatihi ittiba'an lima sabata bis sunnati sahiha an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatayyabu qabla ihrami wadannan malamai suka ce ya halasta ainihin wato mutum ya tabbata a cikin turarensa ba tare da ya wanke shi ba matuƙar ya sanya turaren ne tuka fa ihrami saboda sunna ingantacciya da ta zo akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbata a cikin turarensa bayan ya ɗauki harama wanne ne hadisin ya ce annahu kana ya tatsayyabu qabla ihrami manzo Allah ya kasance yana sanya turare kafin ihraminsa thumma yura wa su tsibi sannan sai a dinga ganin tabo wa bis shine stain a dinga ganin alama wannan turaren fi mafariqihi a jikin gaɓoɓinsa dokin wuyarsa faɗarsa da makamantansu ba da ihramihi bayan yayi ihrami kaga kenan bai ɗauka kan shi larurar cewa sai ya yi wanka wankan da zai wanke wannan taban turaren ba wa fi lafzin a wani lafazin aka ce wa huwa yulabbi alhalin yana cikin talbiya wa fi lafzin ba'da salasin har bayan kwanaki guda uku wa kullu hadha yadfa'u at-ta'wil al-batil alladhi ta'awalahu man qala duka wannan yana kuɗi, mummunar fassarar da wasu ka fassara suka ce in kana inna zalika kana qabla al-ihrami ai wai duka kafin ihrami ne aka aka ji wannan kanshin da sauransu falan magtasala zahaba asaruhu wai da yayi wanka sai aka daina jin kanshin turaren wa fi lafzin a wani lafazi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yuhrima tatayyaba bi atyab ma yajid manzo Allah sallallahu alaihi a cikin lafazin Imam Muslim aka ce idan zai ihrami yana sanya turare kafin ihramin ya sanya turare mafi kyau da yake da shi summa yurad wa bi su tibi fi ra'asi sai kuma a ci gaba da ganin ainihin tambarin wannan turare a jikin kanshi wa lihiyatihi da jikin gemun sa da zarika bayan wannan lokacin malam yace walillahi ma yasna'u taqlidu wa nusratil ara'i bi ashabi yace o oh, Allah ka kiyaye mu daga abinda bibiyan wato takalidanci yake sanya mutane a ciki da kuma ƙoƙarin goyon bayan ra'ayoyin waɗanda kake ta kalidanci da su Allah ka kiyaye mu daga wannan fitina ma'ana dan kawai su kiyaye ra'ayin wasu waɗanda suke goyon baya shine malaman suka ce ai ba lokacin ihrami suka rinsa idan su ga hadisi suna kallo suka ce ba lokacin ihrami bane bayan kuma daga sanya turaren ya dauki ihrami wankan da yayi kafin ya sanya eh, eh, ihramin a lokacin ya saka turaren nasin ya faɗa a ƙarara suka ce a ai ba wannan lokacin bane ai tun can baya ne tun daga gida ne da zai taho a garin madina ya fito da turaren a jikin shi da yanzu hulaifa ya wanka sai aka daina ganin ainihin asar gashi kuma lafazin ya ce wa huwa yulabbi yana talbiya ana ganin turaren shine yace Allah ka tsare mu daga irin wannan bala'i na takalidanci ka tsare mu daga irin mummunan matsayin da kokarin goyen bayan ra'ayi yake kai mutane ala hisabi goyon bayan sunna duk wanda ya ce ra'ayin wani zai goyi baya sai ya samu kanshi a cikin irin wannan tatabirza da son zuciya da rintsa ido da taurin kai ma wani lokaci da da rashin kunya zai dinga faɗan maganganu da goyen bayan maganganu da su saba wa sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya goyi bayan ra'ayin katti wanda ba daidai bane haka Allah ya tsare mu wa qala akharuna minhu wasu kuma suka ce in kana inna zalika kana muktasan bi ai wannan khususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai iya yi shi wa yuraddu hadha wa yuruddu hadha amrani abu biyu zai tunkuɗe wannan magana ahaduhuma abu na farko anna da'awa al-ikhtisasi la tusma'u illa bi dalil cewa abu ka ba khususiya ne ba a sauraron in ka faɗe ta ba a jin ka yadda da magana ka sai in akwai dalili akan khususiya in babu duk wanda ya faɗa magana banza ce wasani abu na biyu da zai tunkuɗe wannan magana ma rawahu abu dawud an aisha radiyallahu anha kunna nakhruju ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abu dawud ya rawaito da isnadi tabbatacce daga aisha Allah ya kara mata yadda ce mun kasance muna fita tare da manzo Allah sallallahu alaihi ila makka a hanyar zuwa ƙasar makka don aikin haji ko umara fa nudammidu jibahana bil muski sai mu ainihin shashafa jikin kwibanyan mu mu shashafa mushi turare na almiski almutayyab wanda wannan almuskin an sanya mashi turare an yi mix din shi da turare inda al-ihrami a sanda zamu dauki harama fa idza ariqna fa idza ariqat ihdana bayan an ɗauki haraman duk sanda ɗaya daga cikin mu yi zuffa sala ala wajhiha sai aga wannan turaren yana ainihin wato zuffa yana gudana a fuskanta tare da turaren da kalar turaren almiskin nan fayarahu nabi sallallahu alaihi wasallam fala yanhana manzo Allah kuma ya gani baya ce mana me yasa kika sanya turare gashi ne yanzu kina cikin harama turaren ki na zuba a jikinki ana gani wannan hadisi ne sahihi al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi al-hukm al-ashir hukunci na goma a cikin hukunce-hukuncen da suka shafi wannan hadisi na mutuwa wannan bawan Allah da ya mutu a filin Arfa annal muhrima mamnu'un min taghtiyati ra'si an haramta ma mai ihrami ya rufe kansa babu kyau rufa kai da hula ko da ainihin malafa ko da ainihin wato hular sanyi ko da hula wadda za a ce ma helmet ko makamantansu ko da rawani ko da irin wannan gayu irin na 'yan makka da suke yi su saka ainihin wani kallabi da wani ɗan abin riƙewa haka a sama wal maratibu fihi salasu akwai matakai guda uku game da wannan hani mamnu'un minhu bil ittifaq akwai abinda malamai gaba ɗaya sun hada kan hanawa jaizun bil ittifaq akwai irin lilibe wanda malamai sun hada akan halacci wa mukhtalafun fihi sai kuma wanda ake da sabani akai fal awwalu wanda aka hadu akan sa kullu muttasilun kullu muttasilin mulamisun duk abin da ya hadu da kai ya zama da jikin abin da jikin kai sun hadu da juna ina ba ta mun gano wannan yuradu wanda ake amfani da shi li sitrin ra'asi dan rufe kan ma'ana ya zama da shi da kan sun haɗu da juna kuma an yi shi ne don rufa kan kaga kenan banda abin da za a yi wa mutum don rufa ciwo kamar dressing ya zama kan aka rufe kal imama kamar rawani wal qubba'a da kuma malafa ita ce qubba'a hula malafa wadda za ta rufa kan kuma ta ba da wani style haka na inuwa ko gayu ai dai kowa ya san malafa ko sawun ta dan fulani ce ko ta ɗan delta ce ko ta dan kaboyi ne ko ta waye ko ta dan farauta ko ta mai aiki a abin nan a fili da rana ta mai yawa irin yadda yan kasuwa suke sakawa katotuwan nan to duka sunanta malafa ita ake cewa ma qubba wa baqiyya da kuma tagiya hula wannan gama gari hula da ta zama ta ustazai ko ta yan gayu ko ta talakawa ko ta masu kuɗi ko zanna bukar ko ko ƙube kowace iri inda sunanta hula wal khawza da kuma helmet me ake ce mata da Hausa hular kwano ita ce ake ce alhauza. al khawza wanda aka sata dan kariya saboda idan mutum ya faɗi kare fasa kai kamar yana hawa babur ko makamancin haka to ita ma ba a sakawa wa ghairiha da wasu ire-iren waɗannan shine kamar irin wannan dan da za ga malamai suna yi da da ustazai da al'ada mutanen Makka shi ma ba a yi sannan kuma kaman ire-iren waɗannan kamar a mutum ya sanya ainihin wato hular sanyi kamar da muka ambata ya ce bari ya saka hular sanyi ta saƙi ko makamancinta ko ya sanya hula irin tamu ta nan da ake ce ma haɓar kada don ya rufe kunnensa hula irin ta ƙauraye ko ta fulani ita ce haɓar kada ko ya zira ta ka yi mashi kunne ita ma babu duka ballantana kuma ya sanya wata riga mai haɗe da hula wanda dama sanya riga ya haramta ballantana kuma sanya wata take da haɗe da hula ma'ana duk waɗannan abin da za a sanya su haɗe da kan kanka to haramun ne wasani na biyu wanda aka haɗu akan halasci shine wanda bai haɗu da jikin kanka ba amma ya ba kan inuwa kal khaymati kaman tanti wal baiti da gida ɗakuna da za a shiga na hotel ko na masauki ko makamancin haka was shajarati da inuwar bishiya ya halasta wa nahwiha da makamancin wannan shine kaman mota kaga mota ita ma tana da inuwa kaman jirgin kasa yana da inuwa kama ainihin inuwar wani gini ko makamancin haka ko kuma a sanya mutum a cikin wani inji kaman mace da za a sa mata inji dan a busan mata da kai idan akwai bukata ko a sa mutum a cikin mashin na CT scan aikin hajji zama yana da bukatar za a yi ronin din shi a cikin wani inji na abin nan na gyaran mutane ko na musu eh, abin nan diagnosis ko kaga shi ma kan shi ya shiga ciki amma bukata ce wannan ta rashin lafiya to wannan duka babu laifi faqad saha anin nabi sallallahu annahu duribat lahu qubba bi namira ya inganta kamar da muka ji a baya an sanya wa manzo Allah Salama. wata rumfa da aka yi mishi a wannan fili na namira wa huwa muhrimun yana halin ihrami illa anna malikan mana al muhrima an yada asawbahu ala shajaratin li yastadilla bihi sai dai maliku ya haramta ka dauki sitarka kai inuwa a jikin wata bishiya dan kai e, shiga cikin inuwa wa khalafahu al aktharuna duka sauran malamai suka saba mishi ma'ana ka cire wannan ihramin na sama sai ka sa shi ya maka inuwa baka rufe kanka ba amma dai ya rufe ka gaba daya maliku ya ce babu kyau yau kamar lema kamar kai lema da shi amma sauran malamai suka ce ya halasta wa mana a ashabuhul muhrima an yamshiya fi zillil mahmili wasu daga cikin ainihin wato a sahabbai ko wato ɗaliban maliku suka hana watan mutum mai aikin haji yayi tafiya a cikin inuwar al-mahmil shine kabil ban san me zan ce da Hausa ba abin da ake sakawa kan raƙumi ko kuma inuwar mota shi ma cabin ne kamar luxurious haka ko inuwar gaban kan mota ko makamancin wannan to inuwar wai kar ka tsaya kana bin inuwar in ji malikawa wannan tsanani ne jama'a ya halasta wasalisu abinda kuma akwai sabani a ciki ko za a shiga ko ba za a shiga ba kal mahmil kaman shi ainihin kabin din kan mota ko kan jirgin kasa ko wata ainihin abin ɗaukan mutane ko makamancin haka sai kuma wal da kuma ainihin almahara ita ce rumfa wadda ake sanya ake sanya wa mutane ta musamman rumfa ta tanti wal ko kuma haudaji shine wanda ake daurawa akan raƙumi dan mata su shiga wannan akwai saɓani game da shi yace fi a aqwalin akwai sabani zance guda uku aljawaz akwai halacci wa huwa qaulu shafi'i wa abi hanifata rahimahumullah halacci shine magana imamu shafi'i da imamu abu hanifa Allah ya musu rahama wasani zance na biyu in fu'ila in fa'ala idan yayi to zai yi fidiya wa huwa madhhabu malikin rahimahullah shine mazhabin imamu malik Allah ya mushi rahama wasalis na uku alman'u an hana gaba ɗaya fa in fa'ala amma in ya aikata fala fidyata alaihi bi kai fidya ba wa thalathatu riwayatun an ahmada rahimahullah da halasci da rashin halasci da kuma cewa in kayi ma babu komai amma dai bai kamata kai ba dukkaninsu daga imamu ahmad dan hambali. Allah ya ƙara mishi rahama al hukumul Hadiya ashara man'ul muhrimi min taghtiyati wajhi an hana mai ihrami ya rufe fuskarsa wa qad ikhtalifa fi hadhihi almas'alati akwai sabani game da wannan har ila yau fa dhahaba shafii wa ahmad fi riwayatin ibahati sai aka samu imamu shafi'i da ahmad ibn hanbal a wata riwaya suka ce ya halasta wa madhhabu malik fa madhhabu shafi'i wa ahmad fi riwayatin ibatu wa madhhabu malik wa abi hanifata wa ahmad fi riwayatin kuma da abu hanifa da wata riwaya daga ahmad shine an hana ka rufe fuskarka wa bi ibatihi qala sittatun min as-sahaba an samu sahabbai shida suka ce babu laifi rufe fuska kamar ga mata kenan musamman waɗannan sahabbai sune Uthmanu wa Abdurrahman ibn Auf wa Zaid ibn Thabit wa Zubair wa Sa'd ibn Abi Waqqas wa Jabir radiyallahu anhu sabi Usman dan Affan da Abdurrahman dan Auf da babban malami cikin sahabbai Zaid dan Thabit da Zubair ibn al-Awwam da Sa'd dan Abi Waqqas da Jabiru dan Abdullahi Allah ya kara musu yarda gaba ɗayan su wa fihi qaulun salisun shazun da akwai wata magana kuma daban fandararriya in kana hayyan wanda ta ce wannan magana aka ce idan yana raye fala tagtiyata fala falahu tagtiyatu wajhi yana iya rufe fuskar shi wa in kana mayyitan idan ko ya mutu lam yajuz tagtiyatu wajhi bi halasta ina hujja suka ce saboda mamaci ne ƙararra manzo Allah ya ce kada a rufe amma na rayu ba addinin da manzo Allah ya ce kai daga ji wannan magana ka san ko tawaye yace qala ibn hazm wa huwa la'iqu bi zahiriyati ibn hazm ya faɗa kuma shine abin da ya dace da zahiriyarsa rahimahullah ya ji hadisi annabi ya ce kar a rufe ma wani fuska wane ne mamaci ce to a tsaya iya nan iya mamaci ana neman abin da zai hana rufewa na raye fuska to a kawo irin wannan kuma babu Allah ya gafarta ibn hazm wa hatajja al mubihuna bi aqwali haula'i sahaba wa bi asli al ibaha wanda suka ce ya halasta a rufe fuska suka yi hujja da maganan sahabban nan kuma suka yi fuska da cewa asali ya halasta wa bi mafhumi qawlihi da kuma ma'anar fadin shi mafhumul khitab na fadin sa da yace wala tukhammiru ra'asahu kar ku mushi khimari kar ku rufe kan wa ajabu an qawlihi suka ce sun ba da amsa akan lafazin da yace wala tukhammiru wajhahu bi anna hadhihi lafzata ghairu mahfuza fihi suka ce fadin da aka ce kar ku rufe mishi fuska wannan lafazi bai tabbata ba qala shu'ba haddathanihi abu bishrin thumma sa'altuhu anhu ba'da ashara sinin shu'ba yace abu bishrin ne ya bani wannan hadisi sai na tambaye shi akan hadisin bayan shekaru goma faja'a bil hadisi kama kana sai zo da hadisin kamar yadda yake illa annahu qala sai dai da yazo sai ya ce la tukhammiru ra'sahu wala wajahu kar ku rufe mishi kanshi da fuskarsa qalu sai masu cewa ya halatta suka ce wa hadha yadullu ala ba'atiha wannan zancen na nuna cewa a cikin wannan riwaya akwai rauni akwai rauni yace ah, akwai rauni game da faɗin shi cewa wala tukhammiru ah, wajhahu ah, ra'sahu wala wajhahu cewa wannan rafazin ainihin wajahu din akwai matsala a cikin shi al-imamu ainihin wato ah, az-zailai a cikin nasbur raya ya tattauna akan wannan mas'ala da shi da al-imamu ainihin wato al-hakim abu abdullah a cikin littafin Ma'arifatu ulumil hadith da suka kai suka kawo akan cewa lalle wannan lafazi ya tabbata a manzo sallallahu ya takaice ne kai akan kai banda ainihin wato fuska ina fata mun gane wannan qalu suka ce wa qadru wiya fi hadha alhadisi khammiru wajhahu wala tukhammiru ra'sahu ku rufe mishi fuska shi kar ku rufe mishi kanshi wannan riwaya Imam Shafi kenan a cikin al-Ummu da kuma al-Imam al-Baihaqi dukkanin sun sai dai riwaya ce wata take ainihin wato isnadin ta bai tabbata ba kamar yadda al'imamu imam Ibn Turkumani yai ma al'imamu al ta aƙibi a cikin abin da littafin shi na ainihin al-Jawhar kai naqi alal Radd al ya tabbatar da cewa ainihin isnadin bai tabbata ba kuma wannan shine abin da yake daidai dan haka babu kyau rufe fuska ɗin insha Allah a halin aikin hajji karanta littafin hijjatun nabi ta albani ya tattauna wannan dala-dala insha Allah sai hukunci na goma sha biyu mala ya ce alhukumu sani ashar baƙa'ul ihrami ba'd maut cewa mutuwa ba ta yanke mutum daga ihraminsa idan mutum ya yi ihrami ya mutu kafin ya sauke to ya mutu a matsayin yana halin aikin haji wa annahu la yanqati'u bihi ba a yanke shi wa hadha madhhabu usmana wa ali wa ibn abbas wa ghayrihim radiyallahu anhum wannan shine madhabin sahabbai su usman da aliyu da ibn abbas Allah ya kara musu yarda su da sauran sahabbai wa bihi qala ahmad shine kuma mazhabin imamu ahmad wa shafi'i da imamu shafi'i wa ishaqa da ishaqu dan rawiya wa qala abu hanifata wa malikun wal auza'i al abu hanifata da malik da al-imamu al-auza'i suka ce yanqatu al-ihramu bil suka ce ihrami yana yankewa bayan mutuwa wa yusna'u bihi kama yusna'u bil za a iya aikata wa mutum duk abin da ake aikata wa wanda yake cikin halasci kamar yi mishi aski da makamantansu liƙauli sallallahu Sallama suka ce saboda faɗin manzo Allah da yake cewa idza mata ahadukum inqata amaluhu illa min thalathin da ɗayan da ya mutu to aikin shi ya yanke sai abu guda uku kuma abu guda uku nan banda aikin haji a ciki haka suka ce qalu wala dalila fi hadith allazi waqasat rahilatuhu li'annahu khasun bihi suka ce wannan hadisin da ake magana na mutumin nan da dabbar shi ta taka shi babu hujja a cikin shi saboda hadisi ne da shafi wannan hali na aikin haji kadai na wannan mutumin kama kalu fi salatihi alan najashi kamar da suka ce sallar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi najashi salatul gaib khususiya ce innaha mukhtassatun bihi ta takaitu ne akan Manzan Allah bai halasta wai ayi wa wani ba qala al-jumhur daukacin malamai suka ce da'awat takhsis ala khilaf al-asl kurin da kuka yi cewa wai khususiya ne ya saba ma asalin ka'idar shari'a fala fala ba za a karba ba wa qawluhu fil hadisi fadin da manzon Allah yi a cewa fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tashi wannan mutura na alkiyama yana talbiya isharatun ilal illa yana nuni zuwa ga dalilin da yasa manzon Allah ya ce a cigaba da mu'amalanta shi a matsayin mai aikin haji falau kana mukhtassan bihi da a ce ya takaitu akan shi ne lam yushir ilal illa da bai nuni zuwa ga illa ba wala siyama in kila musamman ma in kace la yasihu ta'lilu bil illati al-qasira a kaida usulu baya halatta ayu hujja da illa wacce kaitu akan asalin hukuncin gama gari kamar anan din kenan idan ka ce ainihin khususiyya ce to ba za ka yi hujja da ita akan akan akan shi kan shi ba kad قال نذير hadha fi shuhada'i uhud sun faɗi irin wannan akan shuhada'u Uhud faqala wato manzon Allah yace da su manzon Allah ya faɗi irin wannan akan shuhada Uhud da yake cewa zammiluhum fi thiyabihim kowa a zira shi cikin tufashi a bikulumihim a basu da raunukan da ke jikinsu kar a wanke kar a kar a musu komai a jikin raunukan fa innahum yub'asuna yawmal qiyamati al-lawnu lawnu dami rana al-qiyama za ta tashe su kalan wannan dattin wato jinin stain din jinin nan kalar jini war rihu rihul misk sannan ƙanshin kuma irin ƙanshin almiski wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad da Nasa'i suka fita da shi da isnadi tabbatacce daga ainihin sahabi Abdullahi dan ah, Sa'alaba wa hadha ghayru muttasim bihi kuma wannan babu wanda yace ya takaita akan shuhada Uhud duk wani shahidi ana sa ran wannan hukuncin ya hau kan shi wa huwa nadhiu qawlihi kuma yayi iri daya wancan hukuncin na Uhud iri daya suke da wannan hukuncin da manzo Allah ya ce kaffinuhu fi thawbayhi kuma shi likafani da bargon shi da mayafinsa na aikin haji fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiyan Rana alkiyama za a tashe shi yana talbiya kamar da ranar alkiyama za a tashe shada uhudin da sauran shahidai suna kanshin almiski da kuma taban jini a jikin su na wanda ainihin kafirai suka sare su walam yaqulu babu wanda yace inna hadha khasun bi shuhada'i uhudin faqat babu wanda yace wannan ya takaitu akan shuhada'u na Uhud kadai bal yadda abu ma yake addaitumul hukuma ila sa'iri shuhada ku da kanku kun ce hukuncin ya ciratu zuwa ga sauran shahidai ma'an imkani ma zakartu min at-takhsis fi kuma tare da cewa za ku iya cewa khususiya ne inda kun so wa mal farqu me bambanci tsakanin wannan da na aikin hajji wa shahadatun nabi sallallahu alaihi wasallama fil mawdi'aini wahida a wuraren guda biyu duka dai shaida da manzon Allah ya iri guda ce Wa'idan kuma har ila yau fa inna hadha hadisa muwafiqun li usul ash-shar'i wal hikmati allati ruttiba 'alayha al wannan shari'a wannan hukunci dake cikin wannan hadisi ya dace da ƙa'idojin shari'ar musulunci a jumlace ya dace da kuma hikimar da akanta aka tsara rayuwar makoma cewa za a komar da mutane mene fa kullun mab'usun ko kullum yub'asu ala tub'asuna ala ma matu alai ka'ida ce ko cewa za a tashi mutane akan abin da suka mutu suna yi gashi yake cewa ah, fa innal abda yub'asu ala ma mata alai za a tashi mutum akan abin da ya mutu yana yi wancan ya mutu a jihadi za a tashi shi a matsayin mujahidi shahidi wannan ya mutu yana aikin haji za a tashi shi a matsayin mene mujahidi mai aikin haji wanda ya mutu yana sallah za a tashi shi a matsayin mai yin sallah wanda ya mutu yana yin sabo Allah ya tsare za a tashi shi a matsayin mai yin sabo wa man mata ala halatin bu'isa alaiha wanda dai mutu a wani yanayi za a tashi shi akan wannan yanayi falam eh, falau lam yarid bi hadha al hadith ko da a ce eh, falau lam yarid hadha al hadith ko wannan hadisin bai zo ba lakana usul shar'i shahidatan bihi sauran ka'idojin shari'a sun isa su bada bayani akan cewa wanda ya mutu a aikin haji za a tashi shi a matsayin mai aikin haji saboda ƙa'ida ce amma a cikin shari'a wallahu ala malam ya ce udna ila siyaƙi hajjati bayan wannan tattaunawa da ya yi a kan waɗannan matsaloli da waɗannan saɓanoni da wannan ainihin fawa'idu da ya fitar ya ce za mu kuma bayani a kan jeren giyar aikin hajjinsa falamma gharabati shamsu yayin da rana ta faɗi wasu tahkama gurubuha kar mu manta su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna tsaye ne a ina a Arafa ranar tara ga wata tsayuwa arfa shine aka samu rasuwa sai ya tsaya mana wannan karatu akan hukunce hukuncen da suke da alaka da wannan mutum da ya fado daga kan raƙumarsa ta taka shi yace to ranar yayin da rana ta faɗi, kuma wastahkama ghurubuha ya tabbata ta faɗi cikakkiyar faduwa bi haifu zahabati sufura yadda ya zama wannan kwallon rana yalo da ke faruwa a lokacin faduwar rana aka tarar da ba a ganin shi afada min arafata sai manzo Allah ya fita daga arafa wa ardafa usama ibn zaid khalfahu ya goya usama dan zaidu a bayan raƙuminsa wa afada bis sakina ya fito cikin natsuwa wa bamma ilaihi zimama naqati ya janye wato abin nan linzamin raƙumansa ya jashi sosan gaske ya hana ta yin sauri hatta inna ra'asaha la yusibu tarafa rahalihi har ya zama kanta yana taba bangaren ainihin wato a siddinsa duk wanda ya sarra kuma yadda take idan aka ja ainihin linzamunta ita ba irin doki ne da zai kasa da kai ba za ta yi sama da kanta ne ta baya saboda tsayin wuya to wannan wuyan take sama da shi sai zama yana iya taɓa a kan siddin mun gane in ya ja ta sosai sai kan ya dinga taba siddin ta baya saboda takura mata da yi saboda kada ta yi sauri ta ainihin wato hana mutane tafiya sauran wanda suke cikin cinkoso da gusulu hatta ina ra'asa la yusibu tarafa rahalihi wa huwa yaqulu yana kuma ce da mutane ayyuhan nasu alaikumus sakina fa innal birra laysa bil iba yace ya ku mutane ina horonku da ku tafi a natse ku dinga tafiya a natse ya ku mutane fa innal birra domin aikin alkhairi laisa bil iba ba a yin shi cikin hargowa da hayaniya shine al'ida sauri da garagara haka ai laisa bil isra'i duk wani aikin alkhairi ka lura da kyau babu wanda yake cikin gaggawa karatun alkur'ani ne sallah ne wani tattaunawa ne duk abin da zaka yi babu wani abu da aka ce ka yi shi cikin gaggawa ta guje-guje babu zuwa sallah an hana gudun za a je sallah karatun alkurani an hana ka dinga karanta a gurguje har baka gane me kake faɗa haka ita kanta yin sallah an hana ka yi tsatsagen kurciya da ake cewa ko haka duk wani abu da ka sani ana so ka bi shi a hankali haka neman ilimi an hana ka gaggawa kai haka hatta hukunce hukunce da za ka yi a matsayin ka na alkali ko fatawa ko malami ana hana ka ta gaggawa saboda ka'ida amma khuliqal insanu min adilin sa'urikum ayati sai Allah ya ce mene fala tasta'jilu kar ku dinga ma Allah gaggawa kar ku dinga shigegi to duk abin da ka gani ko duk abin da zaka fara ko duk abin da zaka aikata kaida ce amma ka guje ma gaggawa to haka ko a rayuwa jama'a hatta ababan hawa da mutane suke hawa suna mugun gudu da shi ya saba ma tarbiya ya saba ma al'ada ta gari kuma za mu iya fahimta haka daga abin da ke biyo baya ma ka samu tsautsayi ko gittawa wani abu sai a samu mummunan haɗari kuma da wuya mutanen da suke da alaka da hadarin su baka uzuri an san kai mai gaggawa ne za a ce dama haka kake wanda aka sai yana da guje-guje da abin hawa a cikin al'umma ko akan hanya ko makamanci haka in wata rana ya tsautsayi gita ya kaɗe wani yaro to da an zo kawai za a ce ne bai da gaskiya misali yanzu ka dauka kamar yan acaba an riga musu hukunci na gama gari cewa masu gaggawa ne su to da aka tarar da an yi hatsari suna ciki me muke fara cewa su ne ba su da gaskiya saboda muna da khalifiya ma'arifiya akan hukuncin cewa masu gaggawa ne ta yi a wannan ainar wannan hukuncin ta yi suke da gaskiya amma ba za a ba su wannan adalcin ba su da haka jama'a sai mu kiyaye wannan akan komai gaggawa daga shaidan take al'ajalatu min ash kuma tana sababar da nadama sosai akan abubuwan da muke ah, in ta kace ta malefi karka gaggawa cewa bari ka yanke hukunci haka in yara ne haka in abokinka ne haka kai ko da ciniki ake ko kasuwanci wanda suka iya ciniki da kasuwanci sun san wannan ba a gaggawa sallamawa ko yadda da farashi dole sai an sai an tattake ko don ka samu ragi ko ka samu abin nan natsuwa akan farashin da za ka ainihin biya wallahu alam wa afada min tariqil ma'azimain sai ya fita ta hanyar ainihin al-ma'azimain wanda hanya ce sananniya ta wani saƙo na duwatsu guda biyu su ne al alma'azimaini ah, ana kan shi haka ne wato tasniya ne na ma'azim wanda wuri ne sananne tsakanin arafa da al-mash'arul haram wanda yake ta lungun duwatsu to sai ya fita ta nan sabanin ta inda ya shigo kenan wada khala arafata min tariqi babbin ya shiga arafa ta hanyar babba wa hakaza kanat adatuhu salawatullahi alaihi wa salamuhu fil a'yad haka al'adar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take game da duk wani abu na biki na addini an yi khalifa tariqa yana canza hanyar zuwa daga ta dawowa sallar karama da babbar sallah to kaga haka matsayiwa arafa shi ma biki ne na ainihin addini to ya canza hanyar da ya bi daga mina da adawowa daga ainihin arafa ya canza hanya kuma haka wannan suna take har yanzu وقد تقدم حكمة ذلك عند kalami. ala hadihi fil ya mala yace mun yi magana a can baya da aka yi tattauna akan shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafarkin sa dangane da sallar idi summa ja'ala yasirul anaqa sannan ya ci gaba tafiya haka a hankali a hankali shine al anaqa wa huwa darbun min as-sayri laysa bis-sari'i wala bil-bati tafiya ce madaidaiciya ba tafiya ta sauri ba ba kuma tafiya ta ainihin wanda yake mai sai'i mai nauyin jiki ba kamar yanzu a mota ne sai a ce kamar misali 30 km per hour misali zai iya zama haka ga ba baka yi gudun tsiya ba kuma baka tafi haka a hankali a hankali fiye da yanda ma na kafa zai iya kamo ka ba to haka idan akan abun hawa ne ko keke ko babur ko kafa sai kai tafiya gama gari wanda babu sauri a cikin ta babu kuma jan kafa fa idza wajada fajwatan wa huwa almuttasa idan ya samu ainihin fajwa wani dan space nassa sairahu sai dan ƙara sauri ai rafa'ahu fawqa zalika sai ya dan daga kafa haka ake tafiyan nan ainihin wato ta dawowa daga arfa malam ya ci gaba da cewa wa kullama ata rabwatan min tilkar ruba arkhanna qata zimamaha qalilan hatta tas'uda idan da yabo kuma wani tudu daga cikin tuddai ko hawa sai ya dan sakin mata ainihin linzamin ta dan ta dan ƙara sauyi saboda nan kuma hawa ne kamar yanzu a ce idan akan abun hawa ne da ana tafiya a hankali in aka zo daidai inda yake akwai hawa sai a dan rage ma motar giyoyi a dan ƙara takata gwargwadon hali dan ta wuce wa kana yulabbi fi masirihi zalika ya kasance ya tabbata yana ta talbiya tunda ya baro arafa haka yake ta talbiya yake ta talbiya thumma yaqba'u lam yaqba at-talbiya sam bai yanke talbiyarsa ba falamma kana fi asna'i at-tariqi yayin da ya ainihin zama akan hanya nazala salawatullahi wa salamuhu alaihi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya tsaya fa bala yayi fitsari wa tawabba'a wudu'an khafifan yayi alula dan takaitacciyar alula fa qala lahu usama sai usama ya tambaye shi wanda yake goye da shi kenan abokin tafiyarsa as-salata ya rasulullah zami sallah ne ya manzon Allah sai manzon Allah ya ce as-salata awil musalla amamak sallah ko kuma inda za a yi sallah yana gaba sai mun je gaba sun masara hatta atal muzdalifa sannan ya tafi har ya kawo muzdalifa fatawadda'a wudu as-salati ya ƙara yin alula alula irin ta mai yin sallah sun ma'amara bil azani sannan ya sa aka kira sallah fa azzana al mu'azzin ladan ya kira sallah sun aqama aka tada iqama fa sallal maghriba qabla hatt rihal ya sallaci magariba kafin a sauke sirdoji kafin a sassoke ma ababen hawa sirdinsu ma'ana abin da ya fara yi kenan wata birikil jimali kafin a kwantar da raƙuma a ɗaɗɗaure su a ainihin wato madaura ma hallu haƙori halahun yayin da suka gama sallah aka ainihin wato da suka soka akan abin hawansu su amara fa uqimatus salah sai sa aka yi sallah aka tada sallah sun salla isha al-akhirah sannan aka aka sallaci sallar isha bi bila azanin aka yi sallar isha da ikama ba tare da kiran sallah ba wato da ya sallar shi shine sai aka sauke ababen hawan kenan ko bai na huma shai'an ba tare da ya wata sallah tsakankaninsu ba wannan hadisi al bukhari da Muslim da imamu abu dawud da nasa'i da ibn majah dukkanin sun fitar da shi daga sahabi usamatu dan zaid radiyallahu anhu malai ya ci gaba da cewa wa maru wa qadru ya annahu sallahu ma bi adhanaini wa iqamatini wasu sun ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallalun guda biyu da ainihin wato kiran sallah kowace da nata da kuma iqama kowace da nata warwaya bi iqamatini bila adhanin wasu kuma sun ce iqama biyu babu kiran sallah wasahihu annahu sallahuma bi adhanin wa iqamatin abin da yake ya inganta shine ya sallace su da kiran sallah ɗaya ne da iqama biyu kama fa'ala bi arafa kama yadda ya a arafa waɗannan hadisan da suka bi wannan riwayoyi wanda basu tabbata ba gabaki da su al-Imam al-Hafiz Zailai a cikin Nasbur Raya ya tabbatar da raunin su da cewa wato shububi thumma nama hatta asbaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi kwanta yayi bacci har asubahi walam yuhyi tilkal layla bai yi wata ibada ta raya dare da ibada ba a wannan daren wala sahha anhu fi ihya'i lailatai al'idain shay'un kamar yadda bai rayar da wannan daren na muzdalifa ba daren sallah kenan ko to haka kuma idan ana zauna a gida su a wurin su daren ainihin alhajjul akbar ne mu kuma da muke garuruwan mu wanda ba mu aikin haji wannan shine daren sallah daren ranar jajibari in dare yayi haka ne ko to da kuma ran da aka ga wata na ƙarshe ranar 29 ga watan Ramadan idan an ga wata ko ran talatin ko da ba a ga wata ba idan yayi ainihin fa in gumma alaikum to wannan daren wanda za a wayi gari da bikin sallah da idi da sauransu a sunna ba a yin ibada kwata-kwata a daren ko mun ibada ranar bacci kawai ake akwai hadisai da suka zo wanda ba su tabbata ba ah, waɗanda suke nuna wanda ya raya daren sallah da daren abin nan daren babbar sallah da karama ranar da zai mutu zai mutu zuciyar shi kai ba za ta mutu ba a san da zukatan mutane suke mutuwa al-imamu tabarani ya fitar da shi daga sahabi ubbadatu dan samit radiyallahu anhu amma a cikin isnadin shi akwai mutum mai suna abin nan Umar ibn Harun al-Balakhi wanda malaman hadisi sun yi rubdugu akan cewa ba shi da ba shi da tabbas irin al imamu Abdurrahman ibn Mahdi irin al'imamu Ahmad al'imamu nasai duka waɗannan suka ce matruki ne haka Yahaya ɗan Ma'inu shi kuma ya yace kazzabun ya ce mugun makarici. ne sannan akwai riwaya bayan wannan ta al'imamu Ibn Maja da lafazin cewa wanda ya qiyamul laili a daren sallah karama da sallah babba yana mai neman lada a wurin Allah muhtasiban lam ya mutu yamut Yau mata qulub shi ma wannan riwaya ce ba'ifiya a cikinta akwai tadlisi na baqiyat ibn walid wanda malam baqiyat dan walid yana tadlisi taswiya yana tadlisi mummunan tadlisi kamar da Imam Nasa'i ya faɗa a cikin littafin a fa'u wal na nasa sannan haka ainihin wato baya ga wannan akwai riwaya al ibnu Ibn Asakir dimashki a cikin littafin Tarihu Madinati dimashka wanda ita ma bata tabbata ba daga sahabi mu'azu dan Jabalin daga a cikin isnadin akwai Abdul Abdurrahim ibn Zaidin al-Ammi wanda maturuki ne kamar yadda Bukhari ya fada a cikin littafin shi ainihin wato at-tarikh da da kuma Abu Hatim ar-Razi kamar yadda ɗansa ya hakaito a cikin littafin al-Jarh wa Ta'dil yake cewa wannan mutumi kazzabun ne malamai sun yi watsi da shi kamar yadda ya haɗa ma'inu shi ma yake faɗi da aka dukkanin hadisan da suka zo jama'a akan cewa ana yin wata ibada a daren sallah karama ko babba ko daren arafa ko makamantansu waɗannan hadisai ba su tabbata ba tare cewa abun bakin ciki a wannan zamanin za ga hadisan nan san dawo da wata sabuwar sura shine ana yada su sosan gaske a cikin waɗannan kafafen yada bayanai na zamani dan mutane ne kuma waɗanda suke a abun bakin ciki da abun da abun takaici kullu man habba wa dabba duk wanda yake da account akan facebook ko akan twitter ko akan instagram ko wane ne shi ma in dai musulmi ne kawai yana ganin yana da salahiya ta yada wa'azi duk abin da ya gani kawai ya forward ya yi sharing ya sake posting ya yi comment wannan daga cikin bala'in da duka duniya take fama da shi jama'a shine babu wani custodian na addinin Allah wanda zai hana wanda ba cancanta su yi magana akai ba yin magana amma mutum yi magana kai kai mai tsawa ko aka ce bai kyauta ba sai ce shi musulmi ne to kai musulmi ne me yasa kamar da mal albani yake faɗa me yasa da da babanka bai da lafiya baka dauko wuka ka mishi operation ka cire mishi kawa ba ka ce yi kana son shi sai ka dauke shi kai shi gun likita me yasa na fata mun gane da kyau jama'a wannan Wani ya daga cikin bala'in da muke ciki ya kamata kowa ya san matsayin shi kuma ka san yaɗa hadisai na ƙarya manzo Allah sallallahu ya hukunta shi ɗaya da wanda ya karya kamar da riwaya Al'imamu imam Ibn Ibn take nunawa cewa wanda diya je ya bada hadisin da yura da riwayan yura wato ba a sani ba gaskiya ne ko karya shine kai baka san ilimin hadisin ba baka karanta daga wani malami abin dogaro ya ce hadisin tabbatacce bane duk da aka je kana yadawa ko to da kai da asalin wanda ya kera ƙarya dukan ku ƴan wuta ne Inji ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aiki ne mai mummunan haɗari a shi da duk wanda bai san abu ba to bai halatta gare shi ya faɗa ba sai ka ɗaya akan iya abin da ka sani in kana son dole sai kai wa'azi ka fitini kana son yin wa'azi falillahi alhamd sai ka tafi makaranta ka koyi karatu baka makara ba idan ka koya Allah ya maka yi sai kai wa'azi yi ka zama wani karin alheri ga al'umma amma haka nan kawai dan ka gani a Facebook sai kawai ka ci gaba da sharing ka ci gaba da ainihin wato gaya wa mutane Facebook ya zama shi ma wani lissafi ne kenan mu'tamad a cikin sihahu ko masanidu ko sunanu ko makamantansu wannan jama'a bala'i ne kuma har dai muna fada cikin wannan hadari mutum bai ma karanta me ba da ya karanta layi ɗaya biyu kawai sai ya share sai daga bayan ta bayyana cewa barna ce sai ka ji ya ce to ai ni ban karanta ba to waye baka waye baka ainihin wato ahaliya ka fada abin da ba karanta ba Allah ya tsare mu wannan ya daga cikin fitinar waɗannan kafafen yaɗa bayanai na zamani sai mun kiyaye su وأذنا في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى منى قبل طلوع الفجر ya kuma ba da izini ga masu rauni daga cikin mutanen gidansa cewa su yi gaggawa su tafi kafin alfijir ya keto su su wuce zuwa jamarat zuwa mina wa kana zalika inda ghaibubatil qamari wannan ya faru ne sanda wata ya buya to kar mu manta daren daren goma ne kaga wata ya fara haske amma bisa al'ada ba zai kai bahi ba zai buya in ka lura wata yadda yake abin nan karuwan tsawon lokacin da ake ganinsa na da alaka da ƙaruwan tsawon kwanakin da yake ma'ana ranar farko ba a ɗan ganshi ɗan kaɗan rana na biyu dan ɗan ƙaru yana ƙaruwa yana karuwa to daidai zuwa wajen goma ga watan nan za ka iya cewa kamar zuwa karfe uku na dare sai ya ɓace ko wani abu makamancin haka ko to da wata ya ɓace sai manzo Allah ya ce to masu rauni daga cikin mata da yara da tsofaffi su tashi su je su rigayi sauran mutane zuwa jamara sai su jifa wa amarahum Allah yarmul jamara hatta tatlu ash-shams yace amma kar fa su jifan har sai gari ya waye su je dai ya zama suna wajen su riga sauran mutane zuwa dan in suka bari sai garin ya waye suka bar mash'ar to su ba za su yi tsare da mutane ba za su je tsare da na'am wannan hadisin bukhari ya fitar da shi a cikin sahih sa ya mushi kuma babi akan babu man qaddama ta ahlihi bilailin ya mushi wannan babin daga cikin babukan da ya masa haka al muslim da al abu dawud da al nasa'i da ibnu majah dukkanin sun fitar da shi daga riwaya abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda da wasu riwayoyin waɗanda ba nashi ba to har ila yau sai ya ce hadifun sahihun sahahu tirmidhi wa ghairu wannan hadisi ne ingantacce wanda tirmidhi da waninsa sun inganta shi wa amma hadithu aisha radiyallahu anha to kafin nan yana da kyau musan cewa jama'a wannan shine kaida game da jifa ba a yin jifan nan sai gari ya waye mu wannan ba a yin jifa sai gari ya waye kamar yadda a sauran kwanaki ba a yin jifa sai rana ta yi zawali duk da abubuwan da suke faruwa a yanzu aikace malamai da sauran wakilan aikin haji da hukumomi da wasu waɗanda suka iya surutu suna tsamanin su malamai ne don sun ga an ba su wasu mukamai da duk wani kamar yadda muka ambata da duk wani wanda yake ganin shi ya cancanci ya sa baki a harkar addini ko da ba harkar shi bace suna kokarin su canza wannan duk wannan daga cikin kokarin canza addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a yadda da maganganun su ba ba za kuma a bi su akai ba duk wanda ya je aikin haji jama'a inda yana so ya irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kafe akan sai yayi sadda manzon Allah ya ce ai ka kafe akan ba za ka yi jifa ba ranar farko ɗin nan sai rana ta fito sai alfijir ya kito da karfinka da komai ko da kara ko mata da yara ka ji su ma aka ce kafi sai alfijir ya kito amma za ka je ka tarar da karfe biyu na dare jama'a karfe biyu na dare jamra ta cika da mutane a ta jifa sai zama kuma cunkoson da ake gudu din kuma ya faru to karka ce tun da dai mutane suna yi bari kai ma je kai a sai ka jira har lokaci haka ranakun tashrik ba a jifa sai rana ta yi zawali ko da hukuma a zai ta sanya wa mutane cewa su je su yi kafin zawali kai da kasan suna kakai da kai za mu zo mu ji magana akan cewa bayani akan yi kaza kafin kaza manzo Allah ce babu laifi zaka ji cewa Imam Ahmad yake cewa wannan yana bayuwa ne zuwa ga wanda bai sani ba dan a cikin hadisin mutumin da yace nayi yanka kafin na jifa ko nayi aski kafin na yanka sai yace walam ash'ur ban san ba a yin haka ba to amma wanda ya sani sai aiki da asalin cewa khudu'an nima nasikakum zaka bi alasta kana sane sai an fara yin kaza sannan ake yin kaza ka ce ba za ka yi za ka juya kuma ka ce ba kuma ba kamar da bai halasta kana sane a sallah ka ƙi yin zaman tahiya ka ce bari kai juda rafkanuwa ba wa zai halasta wa kanshi wannan babu bai halasta kana azumi ka ci abinci da gangan ka ce ya Allah ne ce da kai ba saboda ka san hukunci duk waɗannan abubuwan malamai ne na ƙarshen zamani jama'a waɗanda ta yiwu da gaske malamai ne da kuma waɗanda ake cewa malamai waɗanda mafi yawansu ba malamai ba ne sai dai kawai masu wa'azi ne da jagororin hukuma alhazai da masu dakon takaddun makaranta na cewa su malamai ne da waɗanda ruwan ilimi ya buge su da kuma waɗanda suke shiga cikin rigar malamai ma'ana dukansu dai malaman ƙarya ne ana samun ɗaiɗaiwa malamai waɗanda suke bada fatawa da haka to kaga wanda yake malami ya bada fatawa ya da ahli ya da fatawa kuma ko da ya kuskure Allah ba zai kama shi ba in dai ba san zuciya ba amma duk sauran wannan category din wanda kawai saboda wani ya san shi ne aka jawo shi aka shi a hukumar azai ko kuma saboda an ce shi Amirul Hadi ne yake ganin shikenan ya zama malami ya taba yin wasu 'yan watanni a Sudan ya koyi Larabci ko kuma saboda shi barista ne ya karanta Islamic law yana ganin dan abin da ya sani na usulul fiqh a Islamic law ya bashi ya yin magana addini ko saboda ya iya fiqhun malikiya wannan dan fikihun malikiyan da yake tsayawa askari ko muktasar wanda in ka tambaye shi ya faɗa maka sunayen ɗaliban Imam Malik guda goma lafiyayyu bai sani ba guda goma bai taɓa karanta tarihinsu ba ko ya san su kawai ya san ahalari zuwa muktasar sai ya ce shi malami ne to ire iren waɗannan kaga duba malamai bane ana magana malamai na gaskiya waɗannan malamai ne a local definition na malanta a ƙasarmu mun faɗi wani magani sai a ce mun raina malamai muna faɗan baƙaƙen maganganu duk wanda zai faɗa ya je fasarar da ya gara ma Allah ya sa abin da muke nufi Allah ya san ba wani malami da muka rena shi inda malami kuma ba zai hana a ce akwai malamai na ƙarya ba kuma ba mu ce saboda haka mu malamai bane kuma ba malamai bane mu ma duka ƴan takife din to don haka waɗannan ire-iren kategori din jama'a sai su dinga shiga cikin rigar malamai suna ba da fatawoyi suna ruɗa jahilai in ka je aikin haji ka ga irin kacakuliyancin da ake wallahi ba dan alƙawarin da Allah ya na sai ya kunyata shaidan ba da mafi yawan mutane zai sai asaran kuɗin su da lokacin sa aikin haji amma Allah ya alƙawarin cewa zai kunyata shaidan ya ce na gafarta mu duka bayin nan nawa sai Allah ya kauda kai akan dukkanin kurakuran to wannan fa bai halasta maka kai kuskure da gangan amma yana nuni ne zuwa ga cewa abinda mutum ya kuskure bai sani ba ko gazawa Allah ya kauda kai akai zaka dole ne a tsaya a koya manzo Allah yace ku zo ku koya daga gare ni to daga gare shi ya bada bayani akan cewa kada a jifa ranar farko sai rana ta fito na farko kenan na biyu kuma kada a jifa a kwanakin shanyan nama shine jamarar da za a jifa gaba su sai rana ta yi zawali shine sai lokacin sallah azhar yayi ta gota daga mafitarta ta fuskanci mafadarta inuwa ta juyo zuwa gabas ga wanda bai san zawali ba kenan ko sai mu saurara anan sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh